ta sunma ba ni da kyau ne? Kina da kyau mana, me ki ke tambaya na? Karo ɗaya ake yi tsakanin rago da ɗan akuya. Mu ba ma kin wannan gwamnati. Muna so ne kawai ta abin da ya kamata na daidai. Sannan kuma wajibi ne ga al'umma su yi biyayya ga shugabannin da Allah ya bai wa mulkinsu. Wai me yasa wayannan abubuwan ke faruwa ne? Get out of yallaɓai na kira ka tun a lokacin domin na yi rufotin amma ban samu ka ba a kashi <sighs> yes that's true gaskiya ne gaskiya lokacin eh na kashe wayata don muna wani meeting da da cp wai yaya abubuwan suna faruwa haka ne ga kes na malam salim an kira ni cewa wai wadansu mutane sun zo sun tafi da shi a nan a nan fage division fage division ga kesi na kidnapping ne yara an sata wani yaro a kofar maina division yanzu abun fa ba yara kawai ba ne ba fa har da manya wato yalla bai abin da abin mamaki wallahi wallahi ni ma tun wajen karfe 8 da fa je masallaci dan uwana ya kira ni ya ce bai fa dawo ba amma kun je asibitoci kun bincike babu inda ba mu je ba wallahi Allah bai duk mun je ko ina amma babu labari okay I see what I can do and karka ci komai zan kira ka dai ko to shikenan ba da na gode na gode na gode Thank you. Faiza. Haba dan Allah a tumi haka? Kina tsorata ni? Dama akan maganar nan ne. Wata maganar? Ta batun ba baba hakuri wala har yanzu fushi yake da ni Faiza. Can ta matse miki wannan matsalar kice dan Allah dan Annabi. Haba. Faiza me yasa kike min irin haka ne? Ni fa ruwa kice. Ina da matsala. ba kya jin magana kin cika surutu dogon bakin ki ya jami kin cika surutu ba kya ji in an ce miki bari ba ki bari ba saboda haka ba abin da ya dame ni wannan matsalar ki ce ni dai na ji ban maganar a haka dan Allah ki same shi ki mai magana kin ji na ji zan duba amma ba na son damu kakki dame ni zan duba an gani at my convenience time zan mai magana amma ba na son damu kakki dame ni tunda ce zan mai magana zan mai a'a To ko me yake na ce san mai magana kin tsaya kai na kaman dogarin sarki. Da Allah je ki. Je ki mana. Ah, yarinya kaman maiya. Cire babbe yarinya na ce tsaya. Hello? Hello, Abbajan. Fine, baby. What's up, girl? How are you? I have good news for you. Ya kamata mu do. Wow, really? <laughs> Haha, what's also kawai baby, come on. A'a, ka dai gaya min da za mu haɗu, maganar ba ta waya ba ce. Um, ok, za ki shigo school ne? A'a, sai dai mu haɗu wani wuri daban, amma ba school ba. Wow, ok to, um, why not mu rendezvous at Five Fingers? Dama ina da appointment a can, kin ga sai mu haɗi kawai ko? But why not? A'a, uh, come on, come on, no, no, no, no, don't even think of it. mu haɗu five fingers nan ne manyan yara na garin nan suna aduwa suna cile fa ya zaki ce mu wani no no no come on five fingers it is baby come on okay fine sai mu haɗu ɗin good that's what i want to hear see ya dan dakata abba okay okay um what is it me faru zan zo amma ka sani ba zan daɗe ba so please don't keep me waiting okay amma ai 10 pm yayi ko a'a zan zo kaman around 8 ko 9 kaga before 10 na dawo gida saboda babana okay 9 it is baby let's make it 9 pm i agree but ka sani no african time oh that's what i want to hear come on baby sai mun haɗe see you shikenan sai na zo yalla bai wallahi kuskure aka samu don ban taɓa tunanin kayan ba nasu ba ne kuma wallahi ban taɓa siyan kayan sata ba tun da nake amma ina neman alfarma a yi min afuwa ƙarya kake ƙarya kake kullum haka kuke faɗa idan an kama kukun sai kayan sata kuma kai kai ne babban ɓarawa saboda idan babu kai mai siya ba su sato kayan ba kuma wallahi ka shiga uku wannan laifin sai ka ɗanɗana kudanka sai mun yi maganin ka wallahi man forget them as long as he don use the mouth to confess for the crime he don enter inside don enter inside you don see eye criminal eye. Duka. Ni ba kun san abin da ya bata min rai. Yanzu dan Allah ku dibe su. Kuna ma'aikata na ma'aikatar wutar lantarki. Ana biyan ku albashi amma duk wannan bai ishe ku ba. sai kun saci kaya na ma'aikatar wutar lantarki irin su kebul da sauransu kuna sai wannan barawan zauna to wallahi za ku san kuma aka ta kuskure ba dai an kama ku ba can ah, isu ya shigo sa ya karso okay wayannan kuma fa wayannan su ne wanda aka kama suna satar kayan gwamnati na ma'aikatar wutar lantarki sannan kuma ga wanda suke sayarwa to kun gama filin kesin ba sai ku gaya ma su sa tura su kotu ko to shikenan yalla bai dan Allah dan annabi ka rufa mana asiri wallahi tallahi muna yin abin nan ne albashin mu ne baya isan mu wallahi yalla bai albashi ku bai ishe ku ba shi yasa kuka sata kayan kamfani haba aiki da a doke ku amana kenan kaga mu wannan duka an gaya maka albashi mu ya ishe mu ne amma dukan mu nan muna hakuri ne ba. mana afuwa yalla to in ka je kotu sai ka musu bayani ko na gama magana na kenan ko to taimaka mana yalla bai Thank you. sallame ka ko za na Allah su talaka abba nan yana ne nan ai wajen sai da kayayyaki ne to me za mu siya a nan da sunan mama duk abin da yake so shi za a sai miki a gurin nan to ni yanzu kayan wasa nake so Mai sunan mama an gama waje ciki wannan gasa kafa ai ta gasu kai shikenan malam ni dai mai gida za ka haƙura da maganan takarar nan da hankali na yafi kwanciya hmm. ki yi haƙuri tafiya ta riga ta yi nisa ko dan nauyin da mutane suka ɗora mana ai bai kamata a ce an haƙura an bar su ba an watsa musu ƙasa idanu abinda za ki kawai addu'a Allah ya bada nasara Allah kuma ya tsare amin na gode yawa ki ji ciwo kayan wasa kuma a ina siyo miki a wani katotan kanti da yawa <laughs> ya kyauta <laughs> ya yi kyau assalamu alaikum alaikum assalam ah, ah. san da zo yawa yaya ana ta abun nan ne wallahi abin umi no wai waɗansu kayan wasan ka sake siyo mata umi ce ba ga mota ki abin umi Abban Umi. Me ma magana kai min shiru. Ina jin ki mana. Menene ne? Waɗansu kayan wasan ka sake siyo mata? Amina. Umi ce fa. Umi. <laughs> Gani helicopter ɗinki. Par par par par par par. Ga ina taimaka maka magana kayan abincin ta ya ƙare. Baka ce komai ba. Ni kaina ne maka magana Safiya kanwata. Akwai gudumawa aure da zaka bani. Baka bani ba. abin ummi yanzu a ce kullum magana baka da wata magana sai ta ummi dalla ya isa dalla haba kake cikan da surutu mana wake me kira ki ne wai me yasa duk abin da ya shafi yarinya na sakin yayi jayayya da shi kina bakin ciki ne bakin ciki ni nake mata bakin ciki don ba bakin ciki ba ki kama baki kika haife ta ba ba ni na haife ta ba to sai ka sake mata wata uwa a cikin gidan nan kin ga dawo wai da ita kin kishi Allah ya shiriki wallahi bari a buɗe miki ko mai sunan mama ice cream buɗe bakin ki wa <laughs> ke ma ki ji abin da masu kuɗi suke ji sorry ba ba saka ne ba useless ba je ka wani wutar yanzu ke eh, shigowa ne no na dade fa actually no i'm serious tunda kika ce ma akwai labari jikina na ta bari sai na zo na ji labarin so me fa akwai news ina jin ki fa an yi bitin dr sharif hands down ka kenan no restriction are you serious serious ha ha <gasps> Woo! I told you, babe. I told you. in a then deputy governor of state na acheza Korede from university who is Dr. Sharif He said me dad then da na fada mai he just laughed mm. hey wow babe this calls for a celebration anyway me that ka miki no i'm okay oh come on kake Well, I, mana wallahi ka san baɗuwa zan bad ba besides i just had dinner no on. ba kuma kake ma haka mana ki faɗa not da ke so eh. a kawo miki you need to see his face Look, da aka saka shi a gaba ya janye hmm. Yaya amai ya lashe? Wallahi. Bai san da waye ke ja bane. Bai san waye Abba John ba. Ana koya mai hankali. Babe, this calls for a celebration, seriously. Akwai wani party da aka haɗa a garin nan na manyan big boys in this town. No, no, no. Gaskiya akan make it. What is no again? Kasan da na kuwa? He's very strict, gaskiya. Baby, forget about being strict. You are now a big girl. Kina university, ki ce daɗin ki strict. Ba, ai old man ɗin old school ne. yana bala'in samantaran dina kai holiday holiday holiday holiday abba wallahi ba za ka gane bane kai da kyar fa Allah ya taimake na sa ya koro driver na fa wanda da toilet din son shiga sai ya sa ya bi ni amma duk da haka duk da haka idan sana kaina so gaskiya ni you need to be there forget it anyway don't worry ake zuwa da saurayin ki mala Ali <laughs> malam hu malam Ali ai manta da shi kawai he is a um an riga an ci moriyan ganga an yada koranta Oke, to mu gani dai a ƙasa wa za ka gani alhaji haba alhaji a'a haba dan Allah ina ta magana ka hybrid ka iyali ne sai ka ce ba mutum ba to da mece ce amma dai gaskiya ana shiga haƙƙina a gidan nan komai sai dai in ji in gani ana yi haƙƙina ma na halak malak ana nema a yi min kwange ke ya ishe ki haka ya ishe ki haka ki bar shi kunya ya ishe ki ina ga miki to ya za a haddaki mutum kuma sannan a hana shi kuka Wannan ma ai zalunci ne. Ke? Waya zalimu? Waya zalimu? Waya zalimu? Ke? Hello? Oga Sambo ne. Sambo, yaya me faru? Eh, wallahi lakwaye ne suka shiga area gaya ma suka tattare duka mutane na. Wallahi ba ko ɗaya da suka bari. Kawai dai Allah da ya tsallakar da ni ni ma da sun haɗa da ni. Kai, to kai kana ina? a yanzu ina area police station din dan gas can dan in gane ido na na ga can an shiga da su to ina zuwa ina zuwa baka ji ba dala ke bude sai na dala yanzu ana wannan hadarin zaka fita to salma Hello, assalamu alaikum. Lafiya ina ta kiran ka baka ɗaga ba. Wallahi lokacin da kika kira ina cikin aiki ne shi yasa ba ɗaga da wuri ba. Yana ji so ku lafiya? No, wallahi Salma ina cikin damuwa ne. Damuwa? Me ya faru? <laughs> Ke dai bari kawai. Tamshi kenan. Dama kwana biyu na je ka shiru. spin been long. Mishi za mu haɗu. Well, I'll fix a time for that. All right. I'll be waiting. All right. Thank you. Um, kes ɗin wancan. Yes, sir. i maida shi sel saboda ba mu gama da shi ba. Okay. Zuwa dai gobe ko jibi za mu gama za mu iya yi. Okay. Saboda ka maida shi. Okay. Tashi chicken the Gaskiya, this is a getting too much wallahi. Ni fa? Wannan sata yaran mana. Mani kenan. Amma ka san komai farko ina da ƙarshe. To Allah ka mana. mu cigaba da addu'ar sa ido. Sannan ku da aiki. Sannan ku. Aiwa sannan. Yo, sannan. yana ciki. So, do you have any appointment? Eh? Appointment? ni nan ni kai na nema abin jima ne me sai na wani abin jima kuma a gaya mishi kurin a ce ni na sanar mishi wa za a ce masa eh wa za a ce masa gwamman house ka ce mai daga gwamman house ne bila a gaya mishi wanted okay menene yawa bismillah ya ce eh, je ko eh muje mai na gaya maka na ce ma gwamman house ne kana mu wani kalle kalle muje wasa yawa barka da aiki yawa barka ka dai yawa ga gurin zama to to ya aiki yawa mutanen ku ne suka kama mana yaran mu yaushe kenan na ta ganin yau ne kai ɗazu ne ma ɗazu ne ma dan abin da sana gaggawatowa kenan to a ah, manu kira mun disiyo ah, Alhaji, me yaran ka suka yi aka kama su? Wai sani? Wai sani? Haka kurum, haka kurum ga maka. Sa. Ah, easy, easy. Um, you can leave. Sa'iban Salka shugaba. How was the meeting? Ah, it went well. Bella, um, so why da so why da suna cikin sabbin nan? Mm, wasu yara ne muka kamo about an hour ago. Ai ba wai maganar wasu ba. Yaran mu ne. Ba wai wasu bane. In an ce wasu kenan ai ba su da wani matsayi kenan. Yaran mu ne. Wato a ranka dade bangaren da aka yi sare-saren nan ne jiya. So shi yasa muka je muka kamo zaune gari banza waɗanda suke questionable character. Kan uba, yaran namu sun ne zaune gari banza yaran nan ba zaune gari banza bane yaran mu ne yan siyasa kuma yaran ne ko da shi muke tare da su ku sakan mana su mu tafi mu je mu cigaba da harkokin mu bincike ne kawai zai tabbatar mana da hakan to tunda ba su da aikin yi kuma an same su a irin da aka aikar da suke kai kana ta mai ba su da aikin yi ya ba su da aikin yi gashi na ga maka abin da suke mana yaran mu ne yan siyasa tare muke da su ko ban ki ba cewa a cikin yaran nan watakila a samu mutum ɗaya ko biyu wanda suke ba su da kirki kuma wannan rashin kirkin ma shine abin da mai girma gwamna yake ta fama da shi ake ta kokarin a cewa an sai ta yara sun kowa masu kirki shi kenan ba abin da ake ciki ku saka mana yaran nan DPO Alhaji uh, Lahab Lahab da ke suna nake nan. ah yes Lahab za mu firin nasu amma ka bari sai mun gama investigations ah haba DPO na bar gana maka bayanin nan ba yaran nan yaran mu ne yan siyasa kuma titi ina maka magana mai girma gwamna ya zai haka ina maka magana mai girma gwamna kuma kana ta kauce kana tafiya wani guri eh ku saka mana yaran nan namu ne na ce muku ga abin da kike gwamna ma zai farin ciki in an sake su fa ba wani abu ne na ruwan dan sanda da siyasa ba siyasa a aikin to eh to amma mu yan siyasa ne mu ai mu yan siyasa ne kuma a nan garin alfawa gwamna ma dan siyasa ne kowa ya san wannan a siyasa muke yaran nan kuma tare muke da su idan kuka saki yaran nan ku da kanku shi me ma a ciki ne ne eh saboda Allah me ma a cikin ne an saki yaran nan da na fita da zo ka gane ko za mu sake su amma kafin nan ka bar hukuma ta yi aikin ta wato na fahimci kai da yake nan DPO ba dai zaka sake su ba kenan ba za ka sake su ba kenan kai abin da kake tunani kenan a ranka sai mun gama investigation din to yanzu dai kai ka ka sallaman kenan nan kuma kai ba za ka saki yara ba kenan to shi kenan na ji zan tafi amma tun da abin ya zama ka ne wannan bayanin sai na gaya mai girma gwamna sai mai girma gwamna ya ji bayanin nan ha kai ba kai ba kai ba dan garin alfawa ba ka aiki gurin ka zo kama wani yara kuma ka ka kana mu gaban wala da look ya ne bata yara kamar ni saboda Allah kamar ni yanzu a zo a ce wai kamar na zo nan nemi abu a ce wai ni ban isa kenan a yi alfarma ba saboda Allah duk bagarin na babun muka jakara fa ba ba fa tsallakawa ba ba gida wallahi talai muka jakara a ku kwata da haka duk ba ku za ku fita za ku fita kai kai kai kai kai malam kan ba ke yaya menene gani ne kana kokarin kare doka shi yasa na kokari doka ni kike ga doka to bari ga maka wani abu duk garin nan na alfawa gaba daya babu wanda zai gaya mana doka domin mai girma gwamna gaba ɗaya shi ne dai doka ko to muna tare da shi kuma ka zo kana magana wata doka kaga to to shikenan to na riga na kula na kuma gane cewa tunda abin naku ya zama shegantaka gaba ɗaya an yi walƙiya mun ganku wallahi an yi walƙiya mun ganku kuma billahi da la ilaha illallah sai na sai mun dauki mataki akan wannan sai mun gaure da ku wallahi tallahi wallahi wajen gwamnati kai Allah gwamnati chance a bai ka ku ne kuma da nan kasuwa ne ya faru wallahi wannan ne ke so ya hankali ku rabu a duk yau wani ne ko? sa sai ka da alaƙa ba su baka yaran nan bane yana ka fito kai kadai ba su bani yaran nan ba jar bura uba amma kana ji sambo ku ta da hankalinka ni da ni suke zancan ba dai ni suka yi haka ba shiga mota mutum na sa abin da zan yi ba ruwanka shiga mota kawai shiga mota mutum Salam. Um, sorry fa. Ba damuwa. To mu ƙarasa mu je can ko? Anya kuwa. Saboda me? Wallahi na gaya miki Salma ina cikin damuwa. Daɗi na ne ba a gan shi ba. What? Kana nufin an yi kidnapping din shi kenan? Yes. Shi ne dai abin da ban gama tabbatarwa ba muke neman nashi. dan ma na miki alkawarin za mu haɗu ne ba don haka ba da gaskiya ba za ki ganni ba me ke faruwa ne no no no no bai kamata mu yi magana yanzu ba kana cikin matsala sahabi hi oh my god Hello? What? Umma kuma? To ganin nan zuwa ganin nan, gani nan zan zo zan zo. Zan zo. Haufa an gan shi ne? A'a. Ƙanina ne kira Wai babu mace ta faɗi yanzu. Subhanallahi. Gani Salma. Kake wani tashi hankalinki. Bari kawai zan je leta mai magana. alright shikenan sai Monsa, Yes sir. I know sir, I know sir. Yalla bhai. na samu labarin cewar an kama ɗaya daga cikin almajirai na shi yasa na biyo in ji me ake ciki to amma me aka kama shi shi na zo in ji daga gare ku a ina aka kama shi an kama shi ne a babban layin kasuwa yana zaune na yi wani bawan Allah yankan farci kuka zo da mota kowa ya gudu kafin ya ankara shi sai dai an kama shi an sa shi a cikin mota ok baba ai wannan almajirin naka dan jagaliya ne saboda an kama shi tare da abokansa suna jagalenci suna ta ta'addanci sam sabir ba dan jagaliya ba ne saboda haka ka ji da kunnanka yankan farce yake yi ko neman na kai haramun ne haramun ne neman na kai to yanzu baba abinda za a ku ji saboda oga baya nan idan oga ya dawo sai ku zo sai a baku belin ba ruwana da wani beli saboda ba ni da kuɗin da zan baku ko ku bani shi ko kar ku bani shi ku tabbatar zan kai ƙara ku wajen Allah. Suwaye za a kai ƙara? Ranka ya mu za ka yi ƙara wajen Allah. Saboda mun kame yaran sa'aret. Kwarai kuwa zan kuma sa yara su yaya yasin a kan duk wanda ya kama shi. Tsaya, tsaya, haba alagafar ta malam. Din me kawo wannan maganganun haka? Lalla raina ne ya ɓaci. wai yaron da na zo dan shi wai suke gaya mun wai wai dan jagaliya ne bayan sabur ba dan jagaliya ba yankan farce ya fito yalla bai to ka ga alaga ba malam ka kwantar da hankalinka duk waɗanda muka kawo su nan idan muka bincika muka samu mutum bai da laifi za mu sake shi saboda ka san lamarin sare-saren nan ya kazanta abin da muke ta fama da shi kenan gaskiya ne amma bai ina mai tabbatar maka da cewa saburu ba zai taɓa aikata mummunan abu ba to shi kenan ba laifi kai siyaro eh, sa a ji a fito da shi ya sunansa ma sunansa saburu saburu sunansa yariya ne wallahi alimu wani ya faru kai shi bawon ne kai kwanon ne ji labari a geriyan kan mala da mafarmaki ba ka sani ba wallahi wallahi ba gudu ba ja da baya alamu ka fara yau ko wani iri magana wannan Timothy. And I never change your shop, Papa. Nibana, so please stop. I don't want. Timothy. Mala Adamu. Yana nam. Lemi One night. Timothy. I say I, I say I don't want it. Stop. You can go to Chinye's shop and continue. I don't want problem. And I'm Bashago Chinye, Bakana Jiko. Kaberi na Kaberi, stop it. Timothy timazin wala mala da mu ya samu mulki naira biyar zai da kwalabar jiya wallahi ƙarya kai wallahi ƙarya kai stop this it's okay i don't want Right? Reggae man, reggae man shouldn't even so. I don't want problem. Please stop. Hey. Ariane. wallahi mala da mu ƙarya ne ya fi karfin ka ƙarya ne yana mala alamu ka je shago cinye ka yi wannan rigima a wurin a nan ne ba shago cinye ba ku sani kullum ina ƙara gaya muku ku san irin maganan da za ku dinga gaya gayawa mutane sannan ku daina dukan mutane don kuna tuhumar su wannan ya saba wa doka yasa insha Allah za mu daina to gara dai ku daina don dirran da kuka haɗu da wanda ya san right ɗinsa to wallahi ku za ku kwana a ciki za mu daina insha Allah cha easy um easy sa na suspect da kuka rasa nasu a da kuka yi din nan eh eh suna ciki sa Allah I release the monsoon. Release sir. Yes. the order ne a CP. okay, sir. Allah dai biya ku je ku gai masa yawwa yawwa to yaya leave that area please kai ku rabu da shi ku kyale shi ku rabu da shi kuna ji na ba dai wata matsala ko ba wani abu komai komai to yanzu abin da ke so da ku zan ba ku kudin abinci ku je ku ci abinci gaskiya ne yayi wani ya bayan kun ci abinci Charles suna neman magana ne kawai yawwa eh na abinci kawai zan bayar ku je ku ci abinci amma duk abin da zai biyo baya ga san banan kai gashi eh ku je kawai ku ci abinci shine abin da nake bukata shikenan wuce kawai ku je Allah ya biya Allah ya biya ma ga wanda zai kara kama ku shiga mota kan wannan hanan sai na ci uwarsa ba komai kwantar da hankalin kai kawai ai ba wani abu ne ai ban ce ma komai ba ni kyale su da su kawai ni ne zaka kyale da su kai ba ka musu komai shi wannan ba bahaushen mai tsage tsagen kyale su dai ba uwanka ko su gaskiya it is unfortunate yes it is i wonder ya za ya a ci gaba da haka din when you encourage corruption and bad politics like this. Please. Umma ga koko na dama miki. Allah ya sauki. Um, kin gama duk aikace-aikacen ki na kicin ne? A'a ban gama ba. To je ki sa. salumma ya jikin naki da sauki to Allah ya ƙara sauki na ce abincin na naje da daddare kin ci kuwa amma don Allah ki cire wannan damuwa a ranki ki cire wannan damuwa a ranki za a gan shi in Allah ya yarda in ma da mutuwa ya yi, muka ga gawan shi ma saduda amma a ce kwana da kwanaki wuta a rasa inda yake in allah da baba yana rayu za kuma a gan shi insha allah don kin gama hujja wani aika kamar warin takalmin malam ne eh a nan da aka sace shi a nan aka ka warin takalma in allah ki daina damuwa kin ga fa jiya da kika faɗin nan likita sai da ya ce ki har hawa sai da yi don allah ki cire damuwa a ranki dole in damu ɗan nan a ce a rayuwa yau a sace wannan gobe a sace wancan wasu a sako su da ransu wasu kuma ko wasu ba za a gani ba in allah yadda za a gaba ba domin masu satar mutane ba irin su ba ya kamata a ce sun sace ba saboda ni na ga me muka tara da har za mu ba su Ni ma abin da na gani kenan, Ina ganin ya kamata a sauke Alkur'ani ko da Allah zai sa a dace a gan shi. Haka ne. Yanzu zan je in samu Malam Manzo sai in sanar da shi a yi saukar. To shi kenan ganin yau. lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga wannan ruwan ya fi zurfi yanzu abin da za a yi eh. sojar da shi kai a ko buhun nan kwance buhun ko zira shi a ciki ko daure shi eh, mu turmutsa shi cikin ruwan nan kaga yanzu kadojin nan nasan sun da safiya ce ba su karya kumallo ba za su karya kumallo ana shi a cikin gama za ku ci eh? kwana a ruwa eh mene muku za ku ci kwana a ruwa eh saboda Allah yau kwana nawa kuna ta walda ni eh mene muku ba su abin da ne muku ba a kwance shi ka san me kai ba me ne muku ba abin da ne muku ce masa fuskarsa halin nan ka san bai kai ba ko yanzu ka san rike min kafafunsa ba ni kansa inna shan ruwa da namun shi ruwa da namun shi ruwa ƙarfi mu Ɗago shi to, ɗago shi. Zauna da shi, zauna da shi, zauna. Zauna. Ba zan sake ba. Ba zan sake ba, na tuba. Da kwaikwaiwa. Malamin zance. Dukkan muka ishi mutane da zance. Ba zan sake. Dukkan kowa malanta. Ba zan sake. A san me wannan? Ɗago ni. ce? ba. yau. Dan ka ƙara yin magana akan gwamnati ko ka shiga rediyo ko gidan tv kana wannan zancen naka wai kai malami billahi lazi la ilaha illa huwa sai na fasa kwalwarka da bindiga ba zan saki kake takama ni ma na aji in zancen kake ji ni ma sai in shiga to dan tabbatar maka da bindiga gaske ce bari dawo da gona gona naji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

gaidin mazubi alaihin wadda dali sallallahu alaihi wasallama to madalla mashi Allah salamu alaikum lafiya har yanzu ba ƙara musu jinin ba garin yaya to su kuma waɗanda suka karye fa a'a ba zai yi ba ga nan zuwa zan zo eh zan zo subhanallah malam je yanzu na ji kana waya eh, mutanenmu da suke asibiti har yanzu ba a duba wasu ba kuma kin san yadda eh, jahannan take saboda lalacewa da rashin tsari mutane sai aka yi su asibiti a kasa kula da su tumala na kai ai to ko ban gama warwarewa ba mutanen da suka cikin asibiti suna cikin hatsari ko in ce suna cikin mummunan rayuwa ya kamata ka zauna a gida baka je inda suke ba ya kamata in je saboda ni fa suka samu kansu a wannan abin ko hakin ka bai kamata ni in zauna ba ko malami da ka ji shawara ta sai ka wakilta wani sai je kansu a zuwa da kai ai ya fasa ko dakta gwanda in je da kaina tunda mutanen nan da kin san abin da ya sa suka samu kansu a wannan eh, yanayin rayuwa ko amma to ka bani mukullin sai je ah, a na huta sheki zan je da kaina to na ji malam na yadda amma da haka ka kira Ismail mai sai ya je kai ka to na yadda da wannan shawarar ka gaskiya sai in kira shi Hajiya a ci gaba da haƙuri. Insha Allah muna nan muna ta addu'a da yadda Allah Allah zai bayyana shi. Kuma ma yanzu ma mun sauke Qur'ani mun yi addu'a in Allah da Allah zai bayyana shi lami lafiya Allah ya sa haka malam amin sa haka malam amin sun amin mun gode Allah ya saka da alkhairi amin sun amin ni zan wuce saboda albajirai na can Najeriya na to shi kenan malam eh a'a ta ga malam din nan ikon Allah kenan Allah me yayin da ya so gashi maka maka hakuri ko mubarak shiga su ciki rana da mana shiga su ciki yawa ka bulle za ta fita malam zuwa yawa sannu zuwa yawa ikon Allah ai ba nesa ba kusa wajen Allah Allah mai iya yanda in dai aka roke shi din Allah da zai ansa Allah kyauta amu amu bari shiga daga ciki amu amu san ke uwa akwai ki da fadan gaskiya to yaya normal na san ke uwa akwai ki da fadan gaskiya yau kuma to ya nayi mm, gaskiya wannan daga ta miki kyau yan sai ina bati a daren nan Baraju, I need your help. <laughs> Ni asuwa? Don Allah. Ashe ni ba ina da rana. Kina da ita. <laughs> Kinga, na san in na fita zan kai dare kamar in dawo. Kuma ba na son momi da dadi san ba na nan so please. In sun tambaya ki ce musu ina bacci. In na dawo sai in kira ki sai ki bude ma. Kinga, kar ki damu. Maganar da muka yi Da na dawo da safe insha Allah zan ma dadi magana kin ji. Sai gidan Take Bye bye. Oh. Aiza tana nan? Tana nan. Yau na ji shiru ban ji motsin ta ba tun magariba. Ta kwanta da bari. Ta kwanta? Eh, makanta ne yake ciwo to. Ta sha magani? Ta sha ni na ma ba ta. Haba, shi yasa ban ji motsin ta ba tun magariba. Hmm. To shikenan, sai da safe. Ina ta shan ne. think I'm kind of getting bored here. I think na sai kamata in sha shisha. Shisha? Oh. Hassan na gaya maka irin tin smoke yana sa kai na yana so. Na ce ki bari ma a kawo mana kin ce a. In za ka sha ka je ka sha amma gaskiya kar a kawo shi nan wurin dan ba so. Are you sure? Yeah. Okay. I'll be right back. I got Hey, what's up baby? Idan ba za ki damu ba, ni waɗan taka. Kinga, bai kamata a ce bigiyar kamar ki ba, nuna anan ki kaɗai. Eh? Ki wani damu. Baby, ce Ɗan taka. Hey, eh, bon waye kawo ga gurin. Kai? Ai, isa tuni. Ka san zo ɗin suwaye na? Suwaye. Turn off. Anna. Take us away. Anna. I won't. Take us away. Take us away. Hey. I don't mind, don't mind, don't mind, chill, don't mind, don't mind, relax, don't mind. How come?